kasa da mako biyu gabanin rufe rajistar katin zaben 2019 an samu karuwar mutanen da ke zuwa tashoshin rajista domin samun katin. Na zagaya tashoshin don gane wa idona inda na gamu da wasu da aka yi wa rajistar. Sunana Zainab Aliyu, ina da shi permanent voters card magare ni. Katin zaɓe ya kawo mun less stress saboda yanzu kin gani ba sai na je na bi layi ba. Zan iya zuwa in je in voting abu na ba tare da sai na yi PVC ba because already ina da shi. Sunana Sani Muhammad Awal, na yi katin zaɓe yanzu a nan usai 3 kafin yanzu ka taɓa yin katin zaɓe na taɓa yi tun lokacin mulkin ubasanjo na yi to da ya bata kuma sai yanzu ake sabo shine na zo na yanzu menene muhimmancin katin zaben nan a wurin ka. na yi shi ne saboda in zaɓi abun da nake ganin zai kawo wa ƙasa ta tafiya ta shi isa abin da yasa na yi shi kenan kawo yanzu fiye da mutum miliyan goma sha ɗaya ne suka mallaki katin zaben tun daga fara tsarin rajistar da hukumar zaben inec ta bullo da shi a watan afrilu Afrilun bara. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Tun daga watan Afrilu har zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata din an yi wa mutane miliyan uku da dubu ɗari biyar da yan kai ne rijista amma a shekarar bana da aka fara wannan aiki daga watan janairu zuwa yau adadin mutanen da aka yi wa rijista ya kama miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da bakwai da ɗari ɗaya da ishirin da biyu wanda in ka haɗa adadin shi zai mai da kai kan adadin da an gabatar na farko an yi wa mutan al'umman najeriya miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas biyu rajista. Wannan gagarumin aiki ne da hukuma ta fito da shi domin a samar wa 'yan ƙasa damar jefa kura a zaben 2019 idan Allah ya kai Sai dai kuma duk da tururuwar da ake yi wajen mallakar katin zaben wasu daga cikin 'yan ƙasar sun nuna halin ko in kula. A sunana Abubakar. Ka yi katin zaɓe? A gaskiya ban yi katin zaɓe ba. Kasantuwan shekarun da suka gabata na yi katin zaɓen kuma wanda kamar kowa da ya sani a ƙasar nan yadda katin zaɓe ake bin dogon layi da kuma cin lokaci kafin a yi shi na yi kuma daga baya aka zo aka ce ba a ga katin namu ba sannan kuma kin ga mutum ba zai ba aikin da yake ba ina ganin cewa ko kayi duk ba wani abu bane mai muhimmanci kawai na ga dama kawai garin kyale shi na bi layi na bi layi wancan lokacin kuma sannan na ƙara kuma ma na sa ko in ga cewa bari in ƙara yin katin zaben ilan gwada sa'a ta kuma na zo na ga wajen dai irin dai bata canza zani ba dai har yanzu in kin duba za ki ga zaben ma ana yi ne ni ma muna ganin kamar babu wani sakamako mai kyau sunana Habiba Mima Yakubu tun lokacin da nake shekara goma sha tara na yi ƙoƙari na samu wannan katin bayan bayan an ɗauki sunan mu an ɗauki komai sai aka ce mu ba a samu namu ba tun da safe ban manta ba muka je wannan gurin amma ba mu samu ba tun a lokacin sai na ji raina ya fita daga yunkurawa nemi katin zaben duk wannan dai na cikin shirin babban zaben najeriya ne a watan fabrairun baɗi Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya